Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 15 ga watan Satumba. a cikin shirin za a ji yadda kasar ghana ke bayar da himma wajen yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma haƙar ma'adinai a sati sannan za a ji cewa kasar japan ta baiwa jamhuriyar niger tallafin buhuna dubu saba'in da hudu na shinkafa wanda za a sayar da rahusa a kuma sa kudin cikin ayyukan ci gaba kamar kowane hantsi na ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Joe Biden a jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan ɗari tara don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da ƙarfin lantarki EV a cikin jihohi biyar. wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi hamsin na motocin da ake sayar da su a amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030 shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta great american road trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki ji biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin amurka da ake yi a detroit jihar michigan wannan kuɗin wani bangare ne na dala biliyan bakwai da dubu dari biyar da dokar gina madafun ci gaba ta 2021 wadda jam'iyyun democrat da republican suka kafa tare don kakkafa wuraren caji na ev biyar dokar ta kuma keɓe dala biliyan bakwai don tabbatar da samar da sinadarai masu mahimmanci don samar da batir na ev da dala biliyan goma don samar da tsaftataccen tsarin sufuri wato mara amfani da man fetur da kuma motocin bas na makaranta. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce ya zuwa yanzu fiye da garuruwa da ƙauyuka 1,500 ne ambaliyar ruwa ta yi wa barna a cikin 22 daga ƙananan hukumomi 27 na jihar A cewar gwamnatin yanzu haka ta samar da adadi mai yawa na kwale-kwalen zamani domin zirga-zirgar jama'a a gabar gadojin da ruwa ya karya a sassan jihar. A hira da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Honorable Awalu danladi Sankara, kwamishinan ayyuka na musamman a jihar ta Jigawa, ya ce gwamna badaru abubakar ya kafa wani kwamiti domin ayyukan agaji ga waɗanda iftila'in ambaliyar ya shafa a yanzu a kididdiga da muke da shi muna da local government 22 wanda yake cewa wannan iftila'i na ruwan ya faru da su ya yi affecting dinsu banda wannan a cikin local government 22 din nan akwai ƙauyuka guda 1554 wani ambaliyar ruwan ya shafe su akwai hekta 138 sun yi shuka masara wasu sun shuka dawa wasu sun shuka shinkafa wasu sun kusa girbi wasu sun zo dab da ma ishu din abin da zai kasance ta fara fidda kai su ma ruwa ya zo ya shafe ya shanye mai girma gwamna ya kafa kwamiti akan wannan ah, matsalar da take faruwa shi wannan kwamiti menene aikinsa farko akwai yanzu kamar kwale-kwalen da ake amfani da shi wajen ceto mutane ko kuma inda ambaliyan ake tunanin ruwa ya zo ya balle ta wani lokaci cikin dare zaka ji ruwan ya balle ya shiga ya ci waje kowace lokal government mun kai wannan kwale-kwale wanda yake na zamani mai amfani da inji na inji ne ba wai wanda ake tuka da hannu ba an kai guda biyar biyar farko kenan a wannan lokal government ashirin da biyu akwai kuma wanda cewa abin su yayi tsamari kamar irin siringin wanda yake cewa za ga cewa abin ya tanan nan ruwa yake fara tahowa su kuma sai muka yi a maimakon biyar biyar sai muka ce musu to shikenan akai musu goma goma daban da wannan kuma akwai mata akwai kananan yara akwai mata masu ciki an yi providing na cewa likitoci biyar biyar su ma mun tura su su je su kasance cewa farkon abin da su fara yi magunguna da za a ba wa su na mutanen a ce ceto su tukunna a tabbatar an ceto rayuwarsu ita ce farko sannan secondly kuma ishu din magana abinci wannan kwamitin akan yayi fara aiki abu na biyu da kwamitin yanzu muke magana zan bada report din shi shine akan ishu din maganar kayan amfanin gonar da aka yi asara gidajen da aka yi asara wanda ya za a ga a taimaka musu da raɗaɗin wannan abin nan menene za a yi magana mu faranta jama'a karewar gadoji ya fi ta'azzar al'amarin kambaliyar ruwan nan daya daga cikin wuraren da aka ba da rahotannin cewa abu ya yi kamari shine kamar karamar hukumar birnin kudu da aka ce gaba gaba ɗaya ma ba a iya shiga akwai wani matakin gaggawa misali da gwamnati ta kai wannan yankin an kai saboda cewa kowace local government kamar yadda na maka bayani akwai ciyaman na local government din nan take yana wajen duk abin da ya faru a wajen shi zai fara zuwa ya kai dauki da gaggawa daga nan sai alatin din mu jiha ishu na gada da ake magana akai duk gadojin da aka samu problem akai already mun riga an dauka wanda yake ce sa a cikin kwamitin nan an saka cewa akwai ah, ministry na works suna ciki kama gada da kake magana da mun kudi a sani na kai already an fara magana ma aikinta banda wannan duk gadar da aka samu problem akai kokari ake akan ya za a gyara ta koko idan ba san da ba za ta gyara a yanzu akwai a wannan lokacin da ana ruwan nan ba koko ruwa yana wannan wajen ai kokari a ga yanda za a fidda hanya ta bayan ta ko ta gefen ta wanda za ta zama temporary yanda za a iya hucewa a ci gaba da dai uzurrurruka a ci gaba da harkar kasuwanci kafin ita gwamnati ta zo ta wannan gyaran ya zuwa yanzu gwamnati kamar nawa ta kashe a wannan hidima ito eh kamar yadda na maka bayani abin kala kala biyu ne akwai gwamnatin jiha akwai gwamnatin local government kaga gwamnatin local government actually sai dai chairman na wannan karamar hukuma ko kuma commissioner na kananan hukuma shi zai iya sani dole sai dai idan dai a kiddiga an gama sannan sai mu ga cewa a ah, to ga abin da aka kashe gaba kwamishinan ayyuka na musamman a jihar jigawa kenan honorable awalu ɗanladi sankara To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto a kuma gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya. Kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. ko kuma rahotonmu na tsere inda hukumomin kasar suka shiga bayar da himma wajen yaƙi da ɗumamar yanayi da haƙar ma'adanai a sace wanda don haka ma ta damƙe wasu 'yan ƙasar china da ke wannan aika-aikar hamza adams gare ka. daga cikin matakan shine gurfanar da baki musamman Chinesawa tare da mataimakansu a gabar kotu ba wannan ne matakin farko da gwamnati ta ɗauka wajen magance matsalar hakar ma'adanai ta barauniyar hanya ba gwamnati ta yi amfani da dakarun soja tare da kona na'urorin hakar ma'adanai da dai sauransu amma yunkurin har ila yau ya ci tura to sai dai masu ruwa da tsaki a kasar na ganin wannan matakin gurfanar da canisawa da ake ganin su ne hommal habayi sun hakar ma'adanai ta barauniyar hanya ya yi taimako sosai hadi baba muhammad Muhammad mai tattaro masu hakar ma'adinai a kananan filaye a kasar ya ce muddan gwamnati ta ɗau wannan mataki da muhimmanci to shakka babu za iya samun saukin wannan matsala. An ya kama dan Ghana da yawa na cikin sarka yanzu ga yan Ghana da yawa na ciki amma ana ya kama wani ka gandan China ya je yi banna in an kai shi nan da nan bai ke minti talatin an bari shi ya zo gida. Sai sa gwamnati ya sa kafa kasa ya so ya yi sayin daki in an fara gani mutane da yawa an ji tsoro. Shi babban jami'i a cibiyar horar da ilimin samar da zaman lafiyan ƙasa da kasa. ta Kofi Annan International Peacekeeping Center Farfesa Kwesi Enin ya yi korafin cewa kasar China na da wata manufa ta gurbata ruwan kasar da sinadarai domin koko ɗin kasar ya lalace abinda ya kafa hujja da matakin da Japan ta ɗauka a baya-bayan na akan Ghana na rage yawan koko da take siya a kasar. We know that Japan in particular that loved our cocoa beans is now disturbed because they found traces of chemicals in our cocoa beans. matakin gurbatar da 'yan China masu hakar ma'adanai tare da keta wasu dokokin ƙasan Ghana ka iya haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashe biyun? Wannan ne tambaya da na yi ma mai sharhi bisa harkar diplomasiya Umar Sanda Amadu mai ritaya a inda yake cewa. In dai an samu mutumin Amurka ko Singapore ko China ko England da wannan laifi ya dace a kai mai shi gaban kotu in yi so a yi mai hukunci. Wannan ban ganin abin da zai kawo damuwa tsakanin mu da wani gari ba tunda da dai mishin ya taka dokan garinmu in damuwa kuma kowane gari ya san gana ba mu yadda a shigo muna da aikin galamse a kan hanyar da bai dace ba. Ko me al'umman kasar Ghana ke faɗa bisa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na gurfanar da Chinesawa da mataimakansu? Sunana Aminu. Eh ni na taba aikin galamse abinda yan China nan ke muna ba abin wasa ba ne wala suke mu, su kuma kare su bata muna kasa su te shi sa abin da muke so ne in aka kama su da evidence a kai su court court ya deal da su aika aikan wasu al'umman china na janyo ma kasar gane hatsarin kaddarori masu yawan gaske ciki har da dazukan kasar da ma hatsarin rayukan al'umma inda ma baya bayan nan mahakar ma'adanai da wasu 'yan china suka daina aiki a kai ya rufta akan wasu al'umman Gana su biyar abin da ya sanadiyar mutuwarsu Gana da ya tasinta tsinci kanta cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan gurbata muhalli ta hanyar hakar ma'adinai tun dai tarayyar turai ta yi barazanar haramta ma gane shigar da koko ɗinta a kasuwar nahiyar muddan ba ta ɗauki mataki ba hamza adam muryar amurka kumasi ghana. To a gaida Hamza yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. ba ma'aikatar shari'a ta amurka ta bayyana wani laifin da aka tafka inda ta zargi wasu iraniyawa uku da yin kutse a shafukan yanar gizo na ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa a amurka da ma duniya baki ɗaya a wani abin da jami'ai suka bayyana a matsayin wata aika-aika ta intanet salon ransomware ko da yake tuhumar bata zargin masu kutsen sun yi aiki da madadin gwamnatin iran Hukumomin tabbatar da aiwatar da doka na Amurka sun fitar da gargaɗin haɗin gwiwa game da abin da suka kira ci gaba da ayyukan ta'addanci ta yanar gizo. Daga 'yan wasan da ke da alaƙa da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran yayin da ma'aikatar baitulmali ta haramta aiki da adiresoshin bitcoin da ke da alaƙa da biyu daga cikin waɗanda ake zargin. hukumomin tabbatar da bin doka da oda na amurka da australia da birtaniya da canada ne suka bayar da shawarar tsaro ta yanar gizo mazauna wani birni a yankin shenzhen mai nisa na kasar sin sun ce suna fama da yunwa tilastawar kebewa da kuma karancin magunguna da kayayyakin yau da kullum bayan fiye da kwanaki 40 a cikin kullan kwayar cuta Ɗaruruwan saƙon rubuce-rubuce daga Gulja sun shagalta masu amfani da shafukan sada zumunta na ƙasar Sin a makon da ya gabata. tare da mazauna yankin suna musayar bidiyo na firijin da komai ya ƙare ciki yara masu zazzabi da mutane suna ihu daga tagoginsu mummunan yanayi da ƙarancin abinci suna tunatarwa kan wani mummunan kulle a shanghai a farkon wannan shekarar lokacin da dubbinan mazauna garin suka buga koke ta yanar gizo cewa an kai musu rubabbin kayan lambu ko kuma an hana su kulawar lafiya. A gaida Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kam sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar wadda ta samu tallafin buhunan shinkafa dubu saba'in da hudu da za a sayar a fadin kasar da arha a kuma yi amfani da kuɗin kan ayyukan ci gaban ƙasa ga haruna mamman bako da rahoton. albarkacin yarjejeniyoyin kasashen jamhuriyar Nijar da Japan musamman ta taimakon juna da kayan abinci da kasashen biyu suka rattaba hannu a shekarar 1999 ya sa kasar Japan tallafa tallafawa jamhuriyar Nijar tonne 3,700 na shinkafa kwatankwacin buhuwan shinkafa 74,000 da kudaden su suka kama biliyon biyu na sefa. Wannan taimakon manufarsa shine rage wa talakawan kasar radadin babu komi a cikin rumbunansu alhali ba a kai ga sabuwar cimakar ƙarshen damana wannan shekara ba haka ma da karya hauhar farashin kayan masarufi a cikin kasuwannin ƙasar kasancewa bayan hatsi shinkafa ce gina abincin da 'yan Nijar suka fi ci a cikin gidajen su. Hasali ma da zaran hukumomin ƙasar suka sayar da shinkafar za su saka kuɗin a cikin wani asusun kasashen na bai ɗaya da ake ce maka'ar domin iya amfani da su don tunkarar matsanancin matsalolin da ke iya bijirowa abdul ibrahim shine magatakardar ofishin ministan harkokin kasuwanci na jamhuriyar niger de rappeler ici que l'utilisation des différents fonds KR suna da kyau kusan cewa a nan saka irin waɗannan kuɗaɗe a cikin wannan asusun bai ɗin na Nijar da Japan na KR a 'yan shekarun baya-bayan nan ya bai hukumomin wannan ƙasar damar tunkara waɗansu matsaloli masu zafin gaske kamar tattalin abinci a cikin rumbunan gwamnati da suka kai kuɗi fa biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da hamsin. estimé à 1 milliard 450 millions. A nasa bangaren jakadan Japan a jamhuriyar Nijar Ikatai Kasuya da ke zamne a kasar Ivory Coast yana mai cewa. kasar japan za ta ci gaba da irin wannan kokari wa jamhuriyar nijar kuma daga farko nijar ta kara daukar matakai wajen sauƙaƙa shigowa da gaugawa da kayayyakin da muke kawowa ta hanyar sauƙi a kwastam da haraji da sauransu na biyu nijar din ya kamata ta kara ƙaimi da hanzari domin kuɗaɗen da za su hito ta hanyar sayar da wannan shinkafar su yi amfani ta inda ya kamata. soit avant le délai. Sai dai a cewar Jafaru Sarkin Shanu wani dan fafatakar kare haƙoƙin talakawan ƙasar ba ba da taimako ba domin a sayarwa talakawa wannan shinkafa. To dai a gani a ƙasa kar wasu su karkata abin zuwa wani waje. In dai ƙasa ta taimako da wanda al'umma suka shaida kaga ƙasar nan sun san da tana tare da su ɗari bisa ɗari sun san da ƙasa ce wadda suke a hulata suke da umarni gare su amma an kawo abu bakin ɗan wuri guda 'yan gungu sun lalata shi sun tashi su kuma an bar shi shaka nan shekara duna haka abin bai kamata ba jama'a ya kamata a yi adalci a kwatanta adalci adalci lalle na san fursan sai Allah amma a kwatanta adalci ake so mu shi ɗaya a kukan mu a kwatanta adalci kuma duk wanda an ka ba amana shi yi wannan aikin in aka ga abu ya kai wurin da ba inda ya kamata ya kai ba ba a kiran kowa wannan da an ka gan shi ta wurin shi da an taba shi a inda to su kuma kwamitin nan dole a zarge su da abin da sun kai ba na gaskiya na ba in akwai wani hukunci da ya doru su kansu tun ba a za kwamiti ba a abin da abin da abba ya gare ka ba kenan sai a zo hukuncin na a yi musu wanda ya kamata hamada haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna yanzu kuma lokaci ne da zan dan zaku da gefe guda suleiman barma ya gabatar mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya nufi ƙasar Ghana, inda masu bukata ta musamman daga ƙasashen yammacin Afirka suka tare da sunan cirani, sakamakon abin da suka kira rashin samun aikin yi a ƙasashensu na asali. walin makafin jihar ibadan a najeriya na daga cikin waɗanda suka sauka kumasi don neman abin rufin asiri sai dai kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar amurka hamza adam da alama har yanzu jama'a ba ta fahimci bukatun nakasassu ba lamarin da ke tilastawa wasu daga cikin su rungumar bara a matsayin sana'a duk da kyaukyawar niyyar su ta kama aiki ko wata sana'a irin ta mutunci a yau na iso masarauta ne su kutum na makafi da guragu kuma za mu tattauna da ranka daɗe ko za ka haɗi mana sunanka daga ina ka fito a tarayyar Najeriya. Alhaji Hamza ne na fito daga jihar Sokoto amma ne ne wani makafi na jihar Ibadan. Na Allah ya kana wajen sarkin Kumasi saboda can Najeriya ɗin muna da hulɗa arziki tsakanin da shi yadda ya kamata. rashin amurka dan zo nan lokaci-lokaci muna dan zai su muna komawa eh sarkin kumasi a Tahir. me ya sanadiyan zuwanka nan kumasi sa'an wani sana'a kake a nan to nan kumasi na zo nan ga ina zaga ina neman abin da na ruha maka na asiri da iyalaina. Eh, Allah subhanahu wata'ala ya yi maka jarabta na nakasa bi ma'ana ba ka gani ko ba haka ba? kuwa. A don haka eh, bara kake yi. Eh. Da kai da iyalinka kuka so nan? A'a ban zo da iyali na alam ba. Amma kana da iyali daga can Najeriya? Ina da iyali daga can Najeriya. ‘Ya'yanka nawa ne? Ina da ‘ya'ya kamar guda hudu. To ya ya ya mu'amalanka da al'umman ku masu wahasatan makafi da guraru. A gaskiya mu tsakanin mu da sarkin makarin kuma su da al'umma kuma su sai dai mu ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah. Da farko kana bayani kan irin kalubale da kuke fuskanta cikin wannan harka taku na barace-barace. Eh, aikin gaba dai kwalliya ta biya kudin sabulu. Kwalliya abin sa ko da mun so ta biya kudin sabulu din ba za ta biya kudin sabulu ba saboda irin kalubalen inda muka samu ga shugabanninmu daga kamar irin jihohin Najeriya muna samun kalubale yanzu kai matsayinka na mai da ƙasa ko da sana'a ka kama yi ko da Allah ya hore maka dan abin zaka yin sana'a haka sai zan su waɗanda ubangiji Allah ya baiwa lahiya dan sana'a da gani don su ba su sayan abin hannu na kasashe to duk abin da ke kara ci mana tu eh, a kwariya kenan. Na fahimta cikin wannan kalubale eh, da kuke fuskanta yi sanadiyar zuwan nan Ghana. Eh. To sai wani sana'a ne kaga kaman kai kana fama da nakasa ka iya yi ne baka samun tallafi hakan yi sanadiyar zuwanka ka Ghana. To mu sana'a bakin tsakanin Allah ka yanzu kamar irin goro nan da ake dauka kamar da gana a sai Najeriya. to in kamar ubangiji Allah ya hore mutum jari kana da ƙarfin da ka ɗauka ka je da shi ka zo ka saida har ka samu wani abu ciki wanda za ka ruha maka ka asiri ka ruha iyalin ka asiri duka irin wannan sana'o'in muna iya mai su amma abin da ke ci mutuwa ƙwarya rashin jari yanzu duka wannan nema da kaga ana yanzu za ka tara mara shi gani kamar ɗari wallahi wallahi Allah shi da sunan Allah Alhaji Hanza da izinin Allah sai da ƙyar za ka samu goma ciki wanda adda wadata za su iya kawunansu ko su iya su ka ce da sana'a irin yadda ake wato uh, idar da goro zuwa najeriya na daga cikin sana'o'i na za ku iya kuyi ta kaka uh, za a iya a yi wannan sana'a wanda yake ina ganin sai masu gani ne za su su yanzu kamar idan mutum sai goro na in kana da yaronka yana kula ma kuna shi kun shiga mota to idan ka je za ka kulla dangantaka kamar da wani can mai ƙarfi wanda ke sayan abin in ya zo ko yi magana sai ya saye ya baka riba wani abu ko da kaɗan daga ciki kai kuma kana dawa kana ɗauka kana kai masa kuma daga kun kulla ajanda tsakaninka da shi shi za kai mai zai samu abu mai ɗauka a ciki amma zai baka riba ko da kaso uku ne bisa ɗari to Allah ya da za ka samu abin da ka ruwa makanka asiri ka ruwa mai ka asiri. wasu matsaloli ne haka kuke fuskanta daga nan ainihin Ghana mu tsakanin mu da banin Ghana sai da mace Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah musu albarka. So amma anan muna fama da matsalolin muhalli. Ala kullu halin muna neman taimako na wurin zama din abin ya gagara. To akan haka ne yanzu da Ubangiji Allah ma ya kawo ku a gurin muke son mu nuna muku irin abin da ke damuwanmu. Kuma da wasu musamman suna nuna maka kamar tsangwama tsangwama irin tsangwama kamar Allah ya nuna ya jarice mu da irin wannan jarabta su kuma suna lafiya amma suna mana wani ɗauka wadda ba ta da muhimmanci. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam da walin makafin jihar Ibadan a Najeriya. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharifin jaridun Ghana. jaridar kasar ghana da daily graphic zan so sharhin jaridun na yau kuma ɗayan manyan labaranta ne akan wadda handama a yi aiki don ƙasa kawai tsohon shugaban ƙasa john dramani mahamma ya ce kan ƙasar nan ta samu wadata ya zama wajibi ga dukkanmu a yi biris da handama da son kai a haɗa kai don zama lafiya da ci gaba ya ce yau mu na fuskantar kalubale ba iyaka kan kuwa a ce mun samu wadata lalle aziman akwai buƙatar a yi waje da handama wannan saƙo ne da ya kamata da ta kaɗawa ba a gidajenmu kawai ba har da wurin ibadunmu da makarantu cikin unguwanninmu da kuma uwa uba tsakanin shugabanninmu. Ita kuwa jaridar ganiyan Times wannan labarin ta ruwaito duk yadda aka yi za a gina majami'ar cathedral ta ƙasa shugaban ƙasa ne ya yi wannan ƙudurin. Jaridar ta ce nadu Nanadu kwaku fado ya sake nana ta aniyarsa na gina majami'an cathedral na ƙasa ya ce aikin majami'ar jami'ar ta ƙasa wani abu ne da ya samu gindin zama cikin gwamnatinsa yana mai ƙarfafa cewar babu abu da zai hana gina ta zuwa ga yabo da girmamawar ubangiji shugaban ya yi wannan jawabi ne lokacin da ya sadu da dangi da sauran masu makoki a wurin taron makokin uban dr joseph siyaw a japan a ranar lahada pentecost international worship center graceland ta a accra sai jaridar the herald da ta ruwaito cewar marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi barazanar daukar mataki duk da cewar hukumar da ke kula da sadarwa ta ƙasa ta janye umarninta na kafa sim kadin mutane jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar doki sun kuma sake farma hukumar sadarwar ta kasa kuma da ministan wannan ma'aikata osla osu ecofol game da yadda take tafiyar da harkar rajistar sim kadin ɗin mutane hukumar dai tuni ta janye umarninta na kafa sim kasin ɗin da ba su yi rajista ba abin da ya shafi har ma waɗanda suka yi rajista ɗin da yake ke hira da 'yan jarida a majalisar dokokin shugaban marasa rinjaye haruna idris ya yi kira ga shugaba kufa ado ya hankaltar da ministan wasa da kuma hukumar ta sadaswa din yan na tambale ta kudu ya bukaci amsa akan apin din da ma'aikatar ke amfani da shi a atisayin a cd biyar biyar game da abin da ya ce ne wannan cajin ma ya haramta Babban labarin da Chronicle ne, Attorney General ya mai wa Mahama martani yana faɗan cewar kotu ba zauren nuna jin kai ba ne jaridar ta ce attorney general kuma ministan shari'a godfred yabo dame ya mayar da martani ga tsohon shugaban kasa john dramani mahama akan jawabin da ya yi game da aikin shari'a attorney general ya bayyana cewar kotu ba zauren nuna jin kai ba ne wacce za ta gabatar da shari'a tare da tausayi ko kuma tausayawa ko soyayya ba ya kamata a fahimci cewar haƙƙi ne na kotuna su tafiyar da am aminci bisa tafarkin doka kotu ba wurin nuna jin kai ba ne in ji shi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana To da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice. takaice shugaba joe biden jiya laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki a cikin jihohi 35 wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motoci da ake sayar da su a amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030 shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta great american road trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki in ji biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin amurka da ake yi a detroit a jihar michigan firaministar sweden 'yar jam'iyyar social democrat magdalena anderson ta amince da shan kayi a jiya laraba bayan zaben da aka yi kusan kankan-kan. wanda ya baiwa gamayyar jam'iyyu hudu masu ra'ayin riƙau damar samun nasara da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Ƙuri'u ƙalilan ne ya rage a kirga amma Anderson wacce ta zama mace ta farko da ta zama firaminista a ƙasar Sweden a bara ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra'ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina in ji Anderson ga manema labarai. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin India ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci da ya daɗe shekara aru-aru inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken. To masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma bada da umarni da kuma mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasalam.